DW lafiya jari. Matsalolin samun haihuwa da wuri ko samun dogon tazara tsakanin haihuwa ba tare da yin amfani da wani tsari na tazara haihuwa ba, da ma kanta rashin haihuwar da wasu mutanen ke fama da ita na daga cikin matsaloli masu matukar damun mutane masu wannan larura. Rashin haihuwa ko samun haihuwa akwai kashi-kashi. da ake ɗaukarsa. Akwai wanda naturally Allah ya halicce su suna da kamar wata matsala a cikin halittarsu da ba za ma su iya haihuwa ba kwata-kwata. To sai dai a yayin da wasu ke zuba wa ikon Allah ido ba tare da sun miƙe wajen haɗawa da neman taimako ba, wasu kuwa sukan yi ƙoƙarin neman mafita ne ta hanyar ganin likita domin gano a ina matsalar take ko Allah zai sa a dace ta hakan. Sai ku biyo mu cikin shirin na lafiya jari domin jin ƙarin bayani. Ni ne Aliyu Abdullahi Imam da ke jagorancin shirin na wannan makon. So tari wasu mutanen da dama na rayuwa da wasu larurori a jikinsu, waɗanda idan suka samu taimako, walau na gargajiya ko na asibiti, za su iya samun waraka da izinin Allah. Ba tare da sun san hakan ba, saboda rashin zuwa asibiti akai-akai domin su duba lafiyarsu. Wasu larurorin ana iya magance su a likitance, wasu kuma sai dai a zuba wa ikon Allah ido. Dr. Aisha Lamido likitar mata ce da ke sashen haihuwa da harkokin da suka shafi lafiyar mata na asibitin Khalifa Isiyaka Rabiu da ke jihar Kano, Najeriya. Ta yi ƙarin haske akan irin waɗannan matsalolin da wasu ke fuskanta na haihuwa. Ba za a iya cewa babu matsala ta lafiya ba in an gwada sai kaga ko mahaifar ce ƙarama ko kuma babu mahaifar kaga akwai wata cuta irin Turner syndrome ɗin wanda mutum zai tashi. Nama asalin shi ma cikakken halitta ba ma za a iya cewa mace ba ne ba. matsalar ita rashin haihuwa tana faruwa ne gaba ɗayansu mace tana samun mata matsalar namiji yana da nashi matsalar sannan kuma akwai matsalar da su suka yi tarayya su biyan suka haɗu na cewa haihuwar ba za ta samu ko ba sa saduwa akan yadda ya kamata da dai sauransu to shi ma wannan matsalar zai iya kawo rashin haihuwa idan kamar namijin ne aka yi irgen kwayan maniyin shi aka ga kamar shi ne yake da matsala muna iya tura shi wurin likitan na maza wanda ya bare a nan shi ma ya dudduba shi sai ya bashi magani in kuma matsalar su ce ma ta tarayya ta al'ada haka shi ma ana iya kirga musu lokaci a ga inda lokacin da kwan macen ya fita shi ma a ba su shawara cewa wannan lokacin su mai da hankali shi ma sai ka ga an sa'a an dace sannan kuma akwai shi ma magani da ake ba wa macen take sha da yake ƙara sa kwanta ya fita in an duba shi ma sai bayan an yi bincike an ga komai lafiya ƙalau kawai wannan kwan ne ake tunanin ba ta fitarwa. To koshin irin waɗannan matsalolin na haihuwa ana samun su ne ta wata hanyar ta daban ko kuwa halitta ce kawai. Dakta Aisha Lamido ta yi ƙarin bayani. Idan kaman ka haihu sai ta samu kamar ko infection haka ba ta sha magani yadda ya kamata ba to wani lokacin abubuwa suna ɗan mammannewa ko hanyar magudanan da shi kwanna ta yake tahowa zai iya samun matsala to shi ma sai ka ga an samu tazara sosai wani lokacin ma karshen haihuwar ma ya zo gaba ɗaya kuma wani lokacin idan suka yi amfani da tsarin iyali shi ma wani lokacin yana ɗan barkan ya ƙi barin jikinsu akan lokaci kafin su ƙara samun wani cikin sai kuma rashin sanin lokaci daidai da mace take fitar da kwanta kamar mijin ba a gari yake ba yana zuwa daidai lokacin da ta gama al'ada ne kwan bai fito ba kuma ya tafi daidai kwan da ya fito shi ma sai kaga an samu tazara sosai tsakanin yara akwai wata cuta dai ita ma idan misali mutum ya haihu sau ɗaya bai ƙara haihuwa ba akwai wani shi hand syndrome wanda mace in ta haihu jini ya zuban mata da yawa to shi ma yana ta samun mata matsala kala-kala shine karshe shi ma da rashin haihuwa to haka sai ka ga har al'ada da sauransu duk za ta samu matsala da shi shi ma ba za ta haihu ba ga namiji shi kuma gaskiya shi ma idan ya samu infection shi ma yana affecting wurin areas ta sai me yake da suna manin nashi ba za su na fita yadda ya kamata ba ko kuma zama akan shiga abu mai zafi haka zai haihu da ɗaya sama amma yana exposing kan shi to abubuwa masu zafi su ma suna ko zama akan abu mai zafi ko shiga ruwan zafi haka su ma suna kashe ma namiji wannan ɗin shi shi yasa ake cewa ma halittar ma abin ne yake da sa marainan nashi ya zama na a waje akwai particular temperature da ake so su zauna a jiki saboda wannan temperature in ita take zama kamar up take zama daidai lokacin da eh, zai iya fitar da maniyan shi za su iya towa sosai ne ko halittar su ne sosai so duk abin da ya shafi wannan temperature in ta dan karu sama to yana rage su kamar haka aka ce sa tight underwear shi ma kamar pant ya manne a jikinsu zafin ɗumin cinyansu da jikinsu ga direbobi kan zama kan maleji da sauransu irin haka ke na iya sa wannan zafin ya shiga jiki sai kuma ya sa ya kawo matsala da halittun shi mani nashi ba zai fitar daidai yadda ake so. Wata mata a jihar Kaduna da ke Najeriya da ta buƙaci a saka ya sunanta ta kasance ɗaya daga cikin masu wannan matsala ta rashin sake samun haihuwa. Mun je an yi gwaje-gwaje da da farko dai an ce da matsala to da an zo min aiki sai Allah ya bani haihuwa to bayan haihuwan kuma har na zo na yi bari to bayan wannan kuma ba komai wajen shekaru talatin kenan yanzu. Shi ma wani mutum wanda ya buƙaci na saka ya sunansa da ke zaune a jihar Kano, Najeriya, da ya fuskanci irin wannan jarabawar kan dogon tazarar haihuwa ya ba mu gudunmuwar bayanai kan wannan kalubalen da suka fuskanta tare da matarsa. Da farko da Allah ya yi tabbatar da cewa mun taɓa haihuwa da farko haihuwa ta farko bayan Allah ya mu kuma yaron ya koma bayan yarinya ta koma tun daga nan sai na ɗauki shekara ɗaya har shekara bakwai haihuwa ba ta samu ba duk wata hanyar da zamu ga cewa mun samu haihuwa mun bi Allah kuma bai kawo a wannan lokaci ba muna zaune kwatsam ikon Allah kawai sai gashi ciki ya samu saboda haƙuri da kuma jajircewa da addu'o'i da muka dangane kuwa da batun magance irin waɗannan matsalolin da abubuwan da suka kamata mutane suke lura da su domin kauce wa fadawa cikin wannan matsalar ga maza har da matan dr aisha ta kara da cewa idan aka samu matsala ta sanyi ina na infection ba mutum ya je ya sha mun sha gani mutum ya zo ya karɓi magani ana cewa idan za ka sha maganin nan ka sha da mijinka da kuma uwarka da kuke tare da sauransu duk wanda yar mijin ba matar shi ɗaya ba duka dai duka ku sha magunguna sabida za a yi ne kai ka sha kuma ga wani inda za a ƙara kwatuwa ana ƙara saka maka to shi ne shi ma wannan ya kamata a duba sannan kuma na uku shine su mazan su guji abubuwa da za su sa 'ya'yan marainan su samu zafi dan guji abubuwa haka so saka wanda very tight shiga abu mai zafi da sauransu. Ko da yake yanzu zamani ya zo da sabbin dabaru na kimiyya da fasaha wajen yin dashen maniyin ɗan adam a mahaifar mace domin samun haihuwa ga ma'auratan da ba za su iya haihuwa da kansu ba, amma kuma suna da ƙwayayen haihuwa. A cewar Profesa Hadiza Galadanci, ƙwararriya a ɓangaren mata da haihuwa. kuma yanzu darakta a cibiyar kula da ƙididdigar al'umma da ke jami'ar bayero kano najeriya irin wannan za a iya cewa za a yi dashe a ɗauki kwanta saboda ita tana fitar da kwai yadda ya kamata kurin hanyar da za su haɗu ne mishkila ita a ɗauko nata ƙwan shi na mai gida a ɗauko kwai a haɗa su a waje in aka haɗa su a waje sai a mai da shi cikin mahaifarta abin da ake yi kenan a ɗaya daga cikin irin dashen da ake kuma shine duk ya fi sauƙin yin dashe an yi bincike an gani ko ga musulunci ga kuma al'ada da komai za a iya yin haka saboda kwanta ne da kwan mijinta ba na wani aka haɗa ba to a ɗauki mace wata daban a haɗa da na mijinta daga nan a haɗa su a mai da shi cikinta to shi ne a wannan fatawa da yawa ya nuna cewa wannan musulunci ba zai yarda da wannan ba da akwai asibitotuwa da yawa kamar asibiti kamar a abuja kamar a kaduna a lagos mu ma a nan kano mun fara yin irin wannan taimako fatanmu ne wata gwamnati za ta sa na'urorin a asibitotuwan gwamnati da yawa kuma aika mutane su koyi yadda ake abin nan da in ya zama na ana samun asibitotuwa da yawa to adashi zai sauko. To masu sauraro duka anan ne muka zo ƙarshen shirin na lafiya jari wanda ya zo muku daga nan sashen Hausa na DW da ke nan birnin Bonn tarayyar Jamus. A madadin sauran abokanan aiki, Aliyu Abdullahi Imam da na gabatar muku da wannan shiri nake cewa da ku ku huta lafiya daga nan Bonn.